يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya bani ikon amsa wannan gayyata da aka yi mani domin zuwa in gabatar da nasiha ga kaina da sauran 'yan uwana musulmi dangane da wani al'amari da ya zama ruwan dare game duniya a cikinmu a yau kamar yadda malam ya faɗi a kowane lokaci akan yi taron ɗaura aure kuma irin waɗannan tarurruka na samun gayyata mai faɗi da halarta daga mutane daban-daban daga wurare mabambanta kuma akan yi murna akan yi buki akan yi fatan alkhairi sa'an nan. kowa ya koma inda ya fito idan mata ne su koma gidajensu to sai dai sau da yawa kamar yadda aka taru domin yin murna da farin ciki na samun taruwar aure akan samu daga 'yan uwa da kuma abokan arziki da waɗanda suke na kusa su samu kansu cikin ɓacin rai da bakin ciki da damuwa a dalilin rabuwan aure da kan auku a tsankanin lokaci bayan an ɗaura shi wannan ko shakka babu abin bakin ciki ne kuma abin damuwa ne kuma abu ne da ya kamata a dube shi a yi nazari a ciki a game ke kawo shi sannan ɗauki matakan da suka dace don ganin an ba da shawara game da hanyoyin da za a bi a magance waɗannan matsaloli don haka wannan maudu'i da aka bada mai magana akan dalilai na mutuwa ko raguwar aure musamman ma a ƙasar hausa dalili ne a maudu'i ne da ya dace da lokacinsa musamman bisa la'akari da halin da al'ummar mu ta ciki a yau ina roƙon allah ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan saurare da kuma fahimta ni kuma ina roƙonsa da ya yi mani gab da katar wajen faɗin abin da yake daidai a naku ɓangaren ina fata kamar yadda aka roƙe ku na ku yi shiru ku saurara za mu samu wannan daga gare ku Allah ta'ala ya samu dace a matakin farko yana da kyau in tuna mana abin da muka sani game da aure cewa shi aure dai aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala domin kuwa Allah ta'ala haka ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma a suratul rom sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga ayoyin Allah yana daga ayoyin shi shi Allah ta'ala da ya halitta maku abokan zama daga kawunan ya zamanto mutum na farko adamu ne alaihi salatu wassalam sa'an nan daga gare shi aka halicci hawa'u wadda ta zama matarsa sa'an nan daga adamu da hawa'u aka yada maza da mata daga cikin mutane wannan sai ya nuna cewa ashe mata abokan zamanmu an halitte su ne daga gare mu Allah ta